Assalamu alaikum masu saurare mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Majalisar Dattawan Najeriya za ta fara tantance rukunin farko na mutum 21 da shugaba Buhari turo don zama ministoci. Mutanen dai da akasari dattawa ne sun hada da fuskokin da aka saba gani da Buharin irin su Janar Dambazo, Rotimi Amechi, Hadi Sirika, sai kuma waɗanda aka dama da su tun mulkin Obasanjo irin su tsohon shugaban PDP Agdu Ogbe da Amina Muhammad ta muradun karni. Bama bamai sun tashi Abuja da yankin Arewa maso gabas da ya kawo rashin rayuka. Sojoji dai na cewa zuwa ƙarshen bana da yardar Allah za a kawo ƙarshen Boko Haram. Kwamishinan labarun hukumar alhazan Najeriya Sheikh Sale Okenwa ke ba da tabbacin rasuwar alhazai da tara zuwa yanzu a tafiya jifar shedan, inda har zuwa yanzu ba gano alhazai ɗari biyu da da hudu ba. Sheikh Dahiru Bauchi ya ce marigayen sun yi shahada ne. mu ne musu murna da Allah ya ba su wannan shahada sauran jama'an su wanda abun ya shafa kuma mun musu ta'aziyya a yayin da shugaba buhari ya bada umarnin binciken ayyukan hukumar efcc shi ko dattijon neja delta edwin clark ya ce ya yi ritaya daga dandalin siyasa from Haka, to yanzu fa za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'insar makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Yau Abdulwahab zai ɗora ne daga inda yake komawa ga tsohon jami'in ɗan sanda. to amma kamar shi kawai mutum ya zo ya ga shukansa ya shirya ko yana ganin yabanya amma kawai zo ga lokaci guda dabbobin nan sun zo baka jin shi kawai a lokacin ransa ba ma zai yi tunanin cewa akwai wasu doka wadin saboda ce zai bi dokan ma ku za ku yi ta ɓata lokaci a ce a cika wannan takarda wannan shi kawai ba ganin lallai kawai daukan hannu dokan ba wai dole ne ke sa daukan dokan na hannu sa kamar yadda kuke faɗa to amfanin girma shine hankali dole ne ka lura da abin da in ka fara ya za a karasa maganan dokan nan mutane suna ganin cewa akan ɗauki lokaci ana ja musu lokaci akwai dalili garaje cikin yanka hukunci yakan sa a ci zarafin wanda ba shi ne ke da laifi ba shine dalilin da ya sa dan sanda yakan dauki lokaci ya yi bincike shiga dukkan sassa har ya yi tafiya in ya kama zuwa wani gari domin ya tabbatar da gasken wannan abin da ake bincikensa amma yadda su suke so sha yanzu magani yanzu ba yiwuwa a shanin zancen maganan aikata laifi da kuma yanka hukunci don haka duk abin da ta kama idan an yi maka laifi je ka wurin hukuma amma ɗaukan doka wa domin kuna jeji ku biyu ya ka sani ko ko za ka fi karfinsa ko kuma ya fi karfinka to ban sani ba mai yiwa a cikin zaman aiki da kai duk da yake yanzu kai kayi ritaya ne mai yiwa ka taɓa ganin ko an kawo maka irin wannan matsala na eh, fulani da manoma eh, to yakan faru haka kuma abin da yasa 'yan sanda sukan ya su je wurin domin a tabbatar ba a samu tashin hankali ba akwai waɗansu kararraki waɗanda ba a hurumin ɗan sanda ba ne amma yakan shiga domin ya tabbatar ya tsayar da abin da zai karya karye doka da oda magana makiyaya da manoma um, yakan zama dole ne 'yan sanda su shiga ciki domin kada ya kai ga a yi fada an ji rauni wa wani ko kuma an yi kisa to abinda muka yi dai a lokaci mukan yi kokari mu fada masu cewa daukan doka a hannunka ba daidai ba ne in ai maka laifi ka so idan har sun riga sun aikata laifi to akwai abin da mana kira um, mischief ko by animals mm-hmm. eh, wannan wato an ma mutum barna ya yi amfani ba dabbobin na ake masu hukuncin ba eh. amma shi mai dabbobin eh. domin rashin kulawarsa ne yakan sa dabbobi su shiga cikin gona mm. ba za a dauki saniya a kai kotu ba mm. amma mai saniyan ne za a kai shi kotu mm. domin sakacinsa ne ya sa hakan ya faru to kaga shi wanda ya kai karan ya yi daidai to amma ba ganin su ma manoman wani lokaci suna da sakaci amfanin gonsu nan sun girbe shi amma sheko su bari ya zauna ma wani lokacin in allah ya kawo wani jaraba kaga ko wuta zo ya kone ba ganin gyara kayanka bai zama to sokin raba ba to zance maganan barin gona ai kayansa ne in ya ga dama bar su ma amfani ya kakkabe ya zo ya sake tsira wani damina wannan bai ba da yanci wa makiyayi ya dauki dabbobi ya shiga gonan da ya san cewa ba hanya ba kuma yadda na kama hanya ne ba a idan hanya ne na abin da nake faɗi shi manomi ma bai da bai da yanci yayi noma akan ah, ana kira labi eh. bai da yanci duk wani manomi da ya hau kan labi ya yi noma eh. to yana shirin yin tsiya ne so kaji noma a kan labi eh. idan ka yi ma dabbobi sun zo sun shiga wannan kai ka jawo kanka eh, ban jawo ma kaina ba ba a san yaya na samu wannan wurin ba ko kuma saya na yi ko mallaka to amma akwai labi wanda yake wannan dole ne ka fitar kamar yadda yake an yi gini ne mutane tsakanin makwabci da makwabci akan bar wani taiko ne ko uku ne ko wani haka kuma kai bai kamata ka zo ka yi a gonanka akan labin shanu ba eh, ba a gona da labi amma kamar yadda ka faɗa makwabtin gona ya ba da fili kamar na gini ba haka ake yanzu ba eh, eh, rama ne ko kuma yakuwa ake shukawa akan iyaka to in an zo aka ce rama ko yakuwan nan ba damuwa i da damuwa mana tun da amfani ne ma ina mafita a dangane da wannan wato al'amari wanda yake zaman dai lafiya ake nema a tsakanin wayannan mutane biyu eh mafitan kowa ya zama mai hakuri ba fulatani ya kiyaye kayan manomi shi manomi in ya san nan gurin labi ne sai ya bar labi in kuma an taɓa ya zama mai hakuri ka tambayi jami'in tsaro ka ce wasu sukan bar kayan gonansu na tsawon lokaci wansu sukan faru saboda wurin ajiya ne gona ya zama wani kamar gida ma manomi arewa ne sosai kamar arewa arewa su suke wannan amma a nan yankin bauchi da kewaye ba a irin wannan irin dogon ajiya a gona eh, to ina so ya zama to su manoma dai kai ka ɗauke shi abokinka ne ko kuma dai a'a akwai lokacin da ake abota akwai kuma lokacin da yake ake dan dai kallon juna haka irin kallon sani din nan babu ba fulata ne da manomi wa da kane ne waye wan waye ta shi manomi shine wan ba fulata ne shine kane to za mu je daga bakin fulani inda haka ne kai matashi ko da yake barin je daga bakin shi sarkin shanun sarkin fulanin boci to gashi dai manomi ya ce shi ne haka ne to ni dai ban taba na ji mutum ya zama wa akan neman fitina domin duk mai noma akan burtali mai neman fitina ne hmm. amma don haka sai dai a nemi yaya za a yi amma ba za ka ce kai babba ne domin hmm. kai ne babba shi ya sa ka bi kan cikin kowa don ka wuce eh, a ba wai haka ɗin ba ne kamar in dai na fahimci shi malam ko but amma abin da yake akwai shine a irin kamar yadda eh, bare bare da fulani akan ce wane ne babba to shi ma shine sai ce ku ku ne kannansu to wato ana nufin ke an ci dawa a bi kan burtali kenan shine ma'anan wa to kenan misali eh. sai an ci dawa kafin a je a bi kan shi shine ma'anan wa amma amma haka dai ina gani dai bin noman kan burtali neman fitina ne saboda haka wannan matakin gaskiya masu gonan shine za su rage ba ne kuma wanda yana barin burtali ya je ya ɗebi cikin gonan mutum to wannan kuma in an same shi in an bar shi to an bar fitina idan kuma har akan burtali ne mai gona ya zo ya sa gona to wannan kuma in an bar shi an bar fitina don haka ni a wuri na. kar ka sake burtali ka shiga gona a hukunta ka a gane eh. saboda haka ni ina ganin dai hakuri ne za a yi wa juna kai kar ka nome kan burtali kai kuma wanda aka baka burtalin kar ka sake burtalin ka je ka shiga gonan wuri Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban katal Tijjaniya a Afirka, a Sheikh Ɗahir Usman Bauchi, da babban limamin Kirista na majami'ar Ikwa Rabaran Ubala Nuhu shi ma a Baucin. Da farko ga Maulana a Sheikh Ɗahir Usman Bauchi. بسم الله alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, wani الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناخذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله العالمين السلام عليكم yan wana jama'ar najeriya da musulmi da kirista a yan kasa ba zaman lafiya babu jin daɗi amma na samu zaman lafiya a samu kwanciyar nan da za a samu tattalin arziki kyau zaman zaman takewa ta kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya riƙe nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba kirista ba wani addini sai musulmi amma Allah bai haka ba. Allah yana da iko ta Najeriya da Kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai haka sai Allah ya gauraya mu da yake ne ubangijin shi ne mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu na tantance ministoci muna fata Allah ya sa a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata ba tare da musgunawa waɗansu a cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin dattawa da sunansu dattawa to a yi dattaku din wato a yi mutunci muna roƙon Allah ya zaɓa mana mutane wanda suke masu adalci masu kwatanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari din Allah ya sa maka ministocin masu zama haka larabawa suna cewa za a idan arsalta haƙinan fada tufi idan ka kira mutum za ka aike shi ka gani shi hankali to ba sai ka ce masa ga yadda zai yi ba shi ya san yadda zai yi shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka a cikin wannan zaƙulo ministocin ma haka ɗin zai yi na tsammani da adalcin da kwatanta gaskiya kuma Allah taimake shi kiyaye shi zaɓin tumun dare da yadda yadda haka suke cewa a yi adalci kowanne ba sai an duba shi ko an duba wani abu daban ba a duba cancanta dai wana fatan shi adalcin da ya saba yi da da gaskiyan da ya saba yi su da ɗauko mutane masu kama da shi cikin adalcin da karanta gaskiyar kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu irin su tsakanin fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan murtali idan fulani sun zo sun taba sai su zama ya zama musu fada ko kuma su fulani in sun za shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu akan shukar ya zama musu fada muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi da ya zai akan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo kai noma akan murtali ka san ba haƙƙin ka bane murtalin an mashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanun ka cikin gonan mutane ba yi gona don a kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su su ci karmami wannan nasu ne saboda muna godiya dai ko da ke zama so mu samu lamarin da gaba da a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi ne babban abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka na sabru rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen ɓacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani da ya haƙuri kasu da cutar masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma kasar da cutar fulani yi musu shuka akan burtulin su don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah saka da alheri Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma rabaran Ubala Nuhu kiraye da a zaɓi ministocin da za su kawo zaman lafiya da ci gaba jama'a na arewacin ƙasar nan da kuma dukkan masu sauraron mu ina muku sallama ina kuma gaishe ku kamar dai yadda muka saba kuma muke kira ga jama'a musamman jama'ar ƙaunatacciyar ƙasar nan tamu Najeriya da a zauna lafiya domin kullum muna faɗan cewa babu ci gaba da za mu samu ba tare da zaman lafiya ba sannan wani abin da ya ɗauki hankalinmu a yanzu kuma da muke so mu yi magana a kan shi a wannan ƙasar wanda hankalin kowa ya koma a kai kuma mun ga ya kamata mu malaman addini mu yi magana a game da shi shine wannan yanayi da muke na tantance ministoci a wannan ƙasa. To ina so in yi kira ga 'yan majalisa dattawa da duk waɗanda abin ya shafa a wannan ƙasa cewa ba a fa mugun sarki sai mugun bafade kamar yadda masu iya magana suka faɗa. Saboda haka saboda irin kyakkyawan zato da kuma ambaton da muke ma wannan shugabanci na yanzu ina so in kira 'yan majalisa da su fitar da son kai su kawar da ɗan ɓangaranci su kawar da bambancin ƙabila ko na addini domin su fitar mana da mutane masu kishin ƙasan nan ba masu kishin kansu ba a jama'ar najeriya ina son mu sani musamman 'yan majalisa kuskure guda ɗaya fa da za a yi a wannan lokaci na fidda ministoci zai iya zama kuskuren da za a yi shekaru da yawa talakawan ƙasa suna shan wahala a misali annabi sama'ila da allah ya aike shi ya je ya keɓe sarki a cikin iyalin mahaifin annabi dauda kuma sarki allah ya ce mishi ka kula da wanda za ka zaɓa sai wanda zuciyar shi take wajen ubangiji to ya za mu yi mu gane wanda zuciyarsa ke wajen ubangiji a wannan ƙasa tamu dole sai mun dukufa ga addu'a mu yi addu'a fiye da yawan maganganu fiye da yawan hayaniya abin da mu malaman addini muke ƙoƙarin faɗa shine mu sa ƙasan a gaba kada mu sa wannan bawan Allah da yake da buri na gyara ƙasan nan mu sa burinsa ya koma baya sannan kuma ina kira ga sashin gwamnati su ma a cikin dukkan mutanen da suke kai wa majalisa su tantance su ma su yi wa Allah su fitar da mutane waɗanda suke za su ƙaunaci talakawan ƙasa za kuma su ƙaunaci Najeriya musamman a irin wannan lokaci da muke ciki wanda za mu iya cewa mun gode wa Allah domin akwai zaman lafiya yanzu a ƙasar nan maganar rigiman addini ya yi sauƙi to muna fata mutanen da za a fito da su su zama mutanen da za su kara tallafawa a wannan ƙasa domin wannan zaman lafiya ya ɗore. yanzu abin da yake ci mana tuwo a kwarya musamman a arewacin ƙasar nan da wasu sassa na ƙasa shine rikicin makiyaya da kuma manoma to ina roƙon manoma da a san inda burtali yake a san inda labi yake da su masu bunƙasa ƙasa waɗansu sukan je su yi gine-gine sai a cinye jeji to a kula da inda burtali yake su kuma makiyaya su yi wa Allah su guji ramuwar gayya muna da hukumomi a ƙasar nan inda za mu kai kukanmu a maimakon mu ɗauki makami mu yi ta kashe jama'a don haka ina roƙo bari 'yan majalisar ƙasar nan fitar da mutanen da za su taimaka mu samu dawwamannan zaman lafiya a yanzu duk wanda ya ce baya jin daɗin zaman lafiyan da muke da shi a wannan ƙasa ina ganin ƙarya yake yi to domin ɗorewan zaman lafiya shine mu fitar da son zuciya mu fitar da son kai mu yi abin da dukkan mutanen ƙasa za su amfana karshe ina cewa mu dubi Allah na gode sunana rabran ubale nuhu ibrahim ya kwace number two rafin zurfi yankin birki gandu a jihar bauchi na gode Mama mana ya Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jiƙon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.